Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin ya gayyato mana Professor Abdulsalam Nasidi, daraktan cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta Najeriya, wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyin wasu masu sauraronmu dangane da zazzabin Ebola. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga tambayar mu ta farko daga birnin Lagos. Wa salam. Aja ila wani tambaya ta ta farko Islam sunana Isa daga Obalin Lagos. Tambaya ta ta farko ita ce tun idan wannan cuta ta faru ta Ebola yaya za a yi mutum ya gane akwai rigakafinta ko babu. To Profesa wace ansa za ka bashi? To eh, ya ake gane idan mutum ya kamu da wannan cutar. Na farko zai zama na cewar mutum ya sadu da ko Eh, wanda ke da cutan da ko kuma wanda ya rasu daga wannan cutan eh, kamar an je wajen jana'iza da sauransu to an san wanda ya rasu ya kamu da cutan abin da ke fitowa jikin mutum shine yakan fara da zazzabi sai fara yana masassara eh, kamar farkon rana da na biyu sai ga ya fara samun ciwon ciki mai tsanani yana ciwon ciki sai kuma ya fara amai abin nan ruwa kawai bayan kwana biyu kwana uku sai daga ya fara gudawa wani lokacin da gudawan sai zai da ɗan jini ko kuma fitsarin shi fara zuwa da jini to sai wannan kuma kaga ya kasa motsa ya samu babbar kasala kawai yana zuni yana kallon eh, eh, eh, ya wasa kamar kai ya ji fa zan mutu yanzu ne to ni mutu kaga da wannan cutar an san cewar ko ebola ko sai lasa yake yake damun shi na biyu yadda za a gane a cikin ne ebola ne sai an je laboratory an gada an tabbatar cewa eh, an ga kwayar cutar to yana da rigakafi ko da rigakafi eh, shi sa ne ke tsoro baya da magani na ainihi sai dai maganin da za a baka yanka da ciwon kai a gada da ciwon kai kaya da zazzabi a rage zazzabi da sauransu amma a ce ga maganin da aka baka eh, za ka warke daga ebola babu har yanzu rigakafi ma haka har yanzu babu sanar mana eh, rigakafi wato vaccine a nuna rigakafi wanda za a ba wani a ce don haka baka eh, ba za ka wani cutar ajiyana ba shi yasa duniya suka damu da to a takaice dai professor wato duk dai wani abu ruwa ruwa da ya fito jikin wanda ya kamu da cutar ko kuma ya harbi da kwayar cutar idan wanda yake da lafiya ya taba zai harbi da cutar kenan eh haka ne lagos ku ci gaba a janauri ina gajiya a gajiya suna ibrahim suleiman bici to daga Obalende Koyi Lagos. To aji ana da tambaya. To tambayan da nake da shi shine ita da cutar Obalende da ake magana me bambancin ta da aka tun an ce zazzabi ne me bambancin ta da ainihin zazzabi irin na kamar irin na mura haka din mai zafi da yake damun mutane wanda a jikin mutum yana shakin me bambancin ta da wannan tambaya na ɗaya kenan. Da na biyu kuma tambaya shine shi mai ita in ya kamu da wannan ciwo eh, me bambancinta da sauran irin wani cutuka za a iya sauran gane a wannan cutar ebola ce na jita na uku kuma shine ya me matakin kariya da mutum zai hanyar da mutum zai bai samu eh, kariya ta na hudu kuma tana ci hin tana da asalin magani ne cikakke ko kuma dai a'a sai dai kawai kama kama ne dai maganin ta. a'a ba ya riga ya bada ansa ko shi mutumin farko game da batun magani saboda haka zai baka amsar tambayoyinka guda uku eh, to alhamdulillah na gode to professor Gareka. ok to na farko shine eh, ko da akwai eh, bambanci tsakanin eh, zazzabin ebola da wasu cututtuka aiki ko ko malaria babu babu bambanci ai kisa suke da bala'in ban tsoro takan fara ne kamar kara da malaria ko kana da mura amma bayan kwana daya kwana biyu sai a ga ko ka sha maganin malaria din ko ka sha maganin mutu ba ya raguwa wannan ma sai dinga karuwa sai dinga yana ina zuwa sama to ne ake dan bambanta shi to wannan ya fi karfin malaria na biyu eh, kace an ce kuma jini yana fito mutane ta ban hanci kunne ido baki da sauran da gaskiya ne an ji ba wani yana shigowa cikin gari wai an ce wanda ya kamu da cutar ebola jini na fitowa ta hancinsa ta kunnensa ta wasu wura ta baki da sauransu wai hakan gaskiya ne eh da gaskiya ne wato duk wani abunan da ke ruwa da ke fito daga cikin mutum ko ta hanci ko ta baki ko ta fitsari ko ta duk na suna dauke da wannan kwayar cutar kuma duk wanda ya taba wannan wannan abu nan dole sai sai zan kamu da cutar Allah ke gode kwarai gaske an yi kyau gode to mutum na gaba bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam alaikum salam hajiya suna na mikael shagarda daga nan uban najeriya tambaya ta ta farko akan maganan cutan ebola shine ana gaya mana cewa idan cutar ta yi sanadiyar ajalin mutum kusan gawan shi ya fi ta da hankali fiye da sanda yake raye sannan kasancewa mu musulmai ne yadda muke hidimar gawa an riga an sani cewa mutum ɗaya ko biyu ko uku ba za su iya yin hidiman gawa su kaɗe ba sai an taru ga ya guda wa'annan mutanen gabatayansu ya za su yi su samu wata kariya zuwa lokacin da za su yi wa mamacin nan jana'iza har su kai shi kabarin shi na biyu shine idan mutum ya kamu da shi kana tare da shi ko da cikin dare lalurar ta taso to a gaggauce yaya za ka yi kai ka fara kare kanka kafin a kai ga makanimi jami'an tsaro na lafiya su tabbatar maka daga yanda za ka kare kanka daga aukuwar hakan na uku ita ce a yanzu shin wannan cuta ta ebola tana da wani abu da ke zama rigakafi ko ko a'a ba ta da wani abu sai dai kawai mutane da rinka shaci faɗi wannan shine tambaya na to malam tambayar ka ta kuɗi ya ba da ansa mutumin farko ya yi wannan tambaya saboda haka zai baka ansa tambayoyinka guda uku profesa gare ka gaskiya ne eh, mace wanda ya mutu daga cutar ebola ya ci hatsari domin a kasashen da abinci ta faruwa yanzu ana ta ganowa cewar wa'anda kamuwa da cutar sun fi kamuwa da cutar idan sun je jana'iza ko sun ji gawa da sauransu da ma samun alaƙa ko taɓa da eh, cutar yana da rai dalili kuma har yanzu ba gama sun ba shi ne kada a yi warki To, na son yi bayani game da musulunci da kuma eh, yadda ya kamata eh, eh, a yi janayizan gawar mai wanda ya kamata cutar Ebola. Ya ce a Sierra Leone inda musulman da wannan abin ya kashe mutu ɗan uwa suka ɗauki gawar suka je suka ne akwai fa ba mu yanzu jira suka tafi daga wannan janayizan. Saboda haka yanzu nan sai da aka za su kawo abin da kira body bag fari domin wato a mai da su na likafin nan kuma ba za a ba da gawon ba sai an sa wasu eh, eh, chemistry chemistry haka nan su magunguna an kafa su ayi abin da magana wanka sai dai an sa gawar a cikin wannan jakar kafin a je a dinne to in ma za a yi wanka yanzu da malamai a nan su rayu suna da a yi wanka da wannan jakar domin wallahi duk wanda ya taɓa gawan nan wallahi ta kamar da cuta subhanallah kuma da gaggawa daya ana sa mutane biyar mutane goma suna ta mutuwa shi aka shi aka ce su ulama suka ce a ah, to wannan dole ne a sake yin za a dinga musulmi kuma yanzu sun yadda an an kawo eh, body bag farare yana sa in dole su yi yana sa cikin wannan body bag ne a ba yan uwa bayan an an kakashe kwayoyin ebola kuma a bisu inda za a binne gawan a tabbatar cewa sun binne can can ciki don mutane su kamu da cutar. Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, Professor Abdulsalam Nasiri zai ci gaba da amsa tambayoyi akan Ebola a wannan fili na sai bango ya tsage.